بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان godiya ta الله سبحانه وتعالى wanda ya nuna mana wannan safiya mai albarka safiya ta asabar ta kuma goma sha biyu ga watan jumada al'akhira a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da goma sha ɗaya ga watan uku a shekara ta 2017 miladiya a yau a ci gaba da karatu wannan littafi na muwatta za mu tashi a darasi na 93 a hadisi na 410 a cikin kitabu ƙasar salati fi safar kitabu ƙasar salati fi safar kundi da yake magana kan abin da ya shafi ƙasaro a halin tafiya kuma muna cikin babul amali fi jami'i sala babul amali fi jami'i sala shine kuma babi na 23 a cikin wannan kundi a hadisi na 410 haka na ku yake na kartar ne ku yace babu ce wa haddathani an malikin an hisham bin urwa an abihi an rajulin min al-muhajirina lam bihi ba'sa أنه سأل عبد bin بن عمرو بن an a الله عنه أصلي في عطن الإبل فقال Abdullahi الله لا ولكن صلي في مراح yace babu qasr salati fi safar babu al'amali fi jami'i sala na sha maimaita mana da yace babu al'amali fi jami'i sala babu ne da aka ware shi domin ya tara wasu batutuwa da suke da alaka da sallah sai na ce mana idan muka dubi hadisan da ke ƙarƙashin babi din ba za ka iya cewa sun fuskanci wani maudu'i guda ba an kun da kyau tun da muka fara karatu wannan babu hadisan ba sun tafi akan maudu'i guda ba ne za ka suna da maudu'ai daban-daban ne suna da topics daban-daban haka to shi yasa ya kira su babu al'amal fi jami'i sala duk hadisan suna da alaka da sallah ne sai dai sallah ta wannan bangare suna da bangarori da dama ga wancan hadisin da muka kammala juyawa bayan idar da sallah mutum zai juya ta dama ko zai juya ta hagu abdullahi bin umar ya ce duk inda mutum ya juya ya yi to a yanzu kuma wani hadisin da muke karantawa malik ibn anas kamar yadda ɗalibinsa yahya ibn haya allaisi ya ruwaito ubaidullah yake karanta mana cewa wa haddasa ni an malik ubaidullah ibn yahya allaisi yake cewa kuma yahya ibn yahaya allaisi ya karanta da ni an malik daga malik ibn anas shi wanda ya ce haddasa ni shi ne ubaidullah ibn yahya ya ce kuma ya karantar da ni waye ya karantar da ni yahya ibn yahya allaisi shi ubaidullah ibn yahya allaisi ya rasu ya karata 278 shi kuma yahya ibn yahya allaisi ya rasu ya karata 220 abin na shekara ta 234 sai shi malik ibn anas imamu la'imma ya rasu shekara ta ɗari da da saba'in tara, an hishami bin urwa daga hisham ɗan urwa malamin malik a nan shi ne hisham ɗan urwa wanda ya rasu shekara ta ɗari da da arba'in hudu. an abihi daga babansa shi hisham ɗin. waye baban shi kenan urwatu ibn zubayr to kada ku manta da hisham ibn urwa da urwa ibn zubair duka bi kuna shi da kyau ko sai eh, matsayin su ɗaya. eh ba matsayinsu ɗaya ba ku da kyau ba matsayinsu ɗaya ba kamar yadda sahabbai gaba ɗayansu su sahabbai ne amma ba matsayinsu ɗaya. ina cewa a ilimi ne nake cewa ku da kyau ko yanzu magana da nake yi ba matsayinsu ɗaya ba a ilimi nake magana sahabbai baki ɗayan su daman sashin su wani ya ɗara sashi a falala da ilimi kullum da kyau ko aga annabawa ma ai sashin su ya dara sashi falala tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah daga cikin annabawa akwai wanda yi magana da Allah kai tsaye daga cikin annabawa kuma akwai wanda bai samu wannan falalar ba yayi magana da Allah ta'ala ne ta hanyar jibrilu amma daga cikin annabawa kuma akwai wanda yi magana da Allah ta'ala kai tsaye babu Jibrilu a tsakani min shine minhum man kallama Allah kuma kaga a cikin sahabbai su ma su wata ta dara ta wani falala la yastawi minkum an faƙa min kuma al-fath wa qatala wa la ta'awun bi darajati min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa kullu wa'ada Allahu magana da muke yanzu ta bangaren ilimi muke magana malamai sun raba tabi'ai din tabaka tabaka akwai da ake kira kibaru tabi'in tabaqatu kibaru tabi'in a cikin sahabbai a cikin tabi'ai suke su ne manyan tabi'ai gaba ɗayansu su ne kuma waɗanda yake sun rayu ne a ƙasa da shekara ɗari kamar yadda ibn hajjar ya kawo cikin takarib sun rayu a ƙasa da shekara ɗari kamar wa kenan kamar ƙura ibn zubair ta da shekara ta 94 ƙasa da shekara ɗari kamar sa'id ibn musayyab ya da shekara ta 94 ƙasa da shekara ɗari waɗannan su ne manyan tabi'ai domin sun yi karatu ne a gaban manyan sahabai. kullum da ke ko sai kuma tabaka ta wusuwa sai tabaka wacce take biye da waɗannan sai wacce take biye da waɗannan don wani shi zai nuna maka ka fahimci cewar malik tabi'ut tabi'in ya yi karatu a gaban tabi'i to shin wannan tabi'in da malik yi karatu a gabansa shi din ya yi karatu gaban tabi'i ne ko gaban sahabi kuna ji da kyau ko kaga yanzu hisham bin urwa anan tabi'i ne urwa ibn zubair tabi'i ne kenan tabi'i yayi karatu a gaban tabi'i kun fahimci magana ta da kyau ko amma matsayinsa ilimi ya sha bamba domin shi tabi'in farko shine urwa ibn zubair babba kenan yana cikin kibaru tabi'i shi ko wannan hisham bin urwa din shi kenan ba cikin kibaru tabi'i kuma ga yaro kana ta 100 wani abu kuma ibn hajar ya ce wanda suke manyan tabi'ai su ne wanda suka rasu ƙasa da shekara ɗari ɗaya daga cikin sanin wafiyat kenan an rasulun minal muhajirin malik ibn anas ya ce ya ta wani hadisin ne malamin shi ya ta wani hadisin ne an rasulun minal muhajirin daga wani mutum cikin muhajirun lam yara bihi ba asan bai ga wannan mutumin yana da laifi ba wani mutum ne wannan lam yara bihi ba'asa sai malamai masu bin kwakwafin littafin muwafa, suka ce wani lokacin malik yakan ce an indana ya rawaito shi an inda indana ba tare da ya faɗi sunan mutumin ba me ya janyo suka ce ya san ingancin hadisin amma sai ya manta waye wannan mutum kutukuta ya manta sunan shi amma da ya san hadisin karɓaɓɓe ne to shine yakan yi irin waɗannan lafuzza ɗin duk da wasu kan ce yakan yi wannan lafuzza ne don ya ɓoye sunan wani sai wannan abin da suka ambata bai kai labari ba don an samu ya bayyana sunan wannan ɗin a wani wuri a cikin littafin shirin mawafa alhamdulillah wani lokacin kakan karanta kuma ka rasa ina ka karanta matsala har ma wa an rubuta a littafin hadisi ba abin nan kutubu man haddasa wa nasiya littafi ne su da guda littattafai ne a bangaren ilmin hadisi da suka yi bayanin mutumin da ya karantar da hadisi kuma ya manta cewar shi ya karantar da wannan hadisi kuna ji da ke ko ga yanzu wannan daga cikin dalilin suka ambata cewar malik ibn anas ya san ingancin hadisin amma ya manta wannan mutumin da ya rawaito hadisin to kaga da yace ar-rajulu minal muhajirin daga wani mutum cikin muhajirun sahabi ne ko tabi'i to kaga idan sahabi ne asali ma ba iska domin as-sahabatu kulluhum udul sahabbai baki ɗayan su adilai ne da an san sunan shi da ba a san sunan shi ba Inda an tabbatar da shi din sahabi ne to ba matsala matsala kawai a ce ba a tabbatar da sahabi ba shi ne domin a ƙa'ida ta ilimi sahabbai baki ɗayansu adilai ne annahu sa'ala abdullahi bin amr bin as shi wannan mutumin da malik bai ambaci sunan shi ba a nan, ya tambayi abdullahi dan amr amr dan as as-sahabi sahabi dan sahabi kenan shi abdullahi dan sahabi ne shi amr bin as dan sahabi ne shi as ɗin ne ba sahabi ba shi as ɗin ne yana cikin manya manyan kahiran maka da suka suka wahalar da manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama. shi asɗin da aka gana asu ɗan wa'ila shi ne wannan da khalid bin walid sai ka ji walid ɗin walid ɗin mahaifin khalid ɗin duk amma duk waɗannan hatsabi wanda suka addabi manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam kuma Allah ta'ala ya fitar da zaratan sahabbai cikin tsatsansu al'amarin ubangiji sai ne ka sanya ido kawai ya tambaye shi ya ce a usalli fi aqanil ibil tambayar ita ce ya halatta in yi sallah a inda raƙuma suke tsayawa su taru su sha ruwa kullum da kyau ko ya halatta a yi sallah in yi sallah a usalli shi na yi sallah fi afanin ibil a inda raƙuma suke taruwa su sha ruwa faƙala abdullah sai abdullah ya bashi amsa ya ce la ba za ki sallah nan ba walakin salli sai dai ka yi sallah fi murahil ghanam a inda ake ɗaure awaki a inda ake ɗaura awaki tirkin awaki ya halatta kai sallah lura akwai bambanci murahil ghanam inda ake ɗaura awaki da awaki da tumakai duk ɗaya ne awaki su ne fara a jajayen dabbobi tumakai su ne farara kuna ji da kyau ko to amma an zo karatu hukuncinsu ɗaya ne da awaki da tumaki ya halatta a yi sallah a inda ake ɗaure su wana ji da ke ko muddin da ba sa cin najasa sai na biyu ya halatta a yi sallah a inda raƙuma suke taruwa su sha ruwa ya ce a'a to haka har idan ba a yin sallah a inda raƙuma suke taruwa su sha ruwa to kuma inda ake ɗaure su ba in ba ba wula to yanzu gaga a nan wannan hadisi yana da alaƙa da mai kenan a cikin babu sallah yana da alaka da wurin da ake sallah kun ga babu babu al'amali fi jami'i sallah yanzu malik ibn anas ya kawo mana wannan ne domin ya nuna mana cewa akwai fa wuraren da ake sallah akwai wuraren da ba a sallah kuna ji da ke ko duk da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura kuma an sanya min kasa dungurungum dinta ta zama masjidan wurin sujjada wurin sallah wa tahuran kuma abin da zan yi tsarki da shi ma'ana ta yi mamaki al'arbu jinsi ne na ƙasa baki daya sai nuna wannan amne uri da biyu khusus ko kuma al'amne al-mukhassas an keɓance shi da waɗansu dalili ah, a sheikh muhammad al-amin shankiti rahimahullah a cikin littafinsa adwa'ul bayan fi idahi quran bil qur'an lokacin da yake magana kan suratul a cikin suratul hijri sai eh, cikin suratul hijri bi fada Allah ta'ala wala qad kazzaba ashabul hijri al mursalin hakika mutanen dutse sune shine al hijr hijr shine hanya tsakanin dutse samudawa kenan mutanen samudawa sun kare ta manzanni to a daidai nan sai ya kawo bayanai suna ya ga an halatar da su sai kawo bayanai kan wuraren da yake za a yi sallah a wurinsu ko ba za a yi sallah a wurinsu ba sai ke cewa matsayin ta ta'allukun biyar da ayatul karima wadansu matsaloli da suke da alaƙa da wannan ayar mai girma wannan ayar ta wala zaba a ashabul hijiri al-mursalin hakika samudawa sun ta manzanni an ba da labarin sunan samudawa kuma an ba da labar an halakar da su kullum da kyau ko to labarin da aka bayar na an halakar da su din to shine shine abin nan din wajen wani shahad manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya ce in na karanta sai mai magana kan wurin ko ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la tadkhulu masakin allazina falamu anfusahum an yusibakum ma asabahum illa an ta kunu baki ma'aikin Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yace la tadkhulu masakin allazina zalamu anfusahum kada ku shiga gidaje na waɗanda suka zalunci kansu gidaje kufai na waɗanda suka zalunci kansu aka hantsilar da su aka kifar da su ko aka rufta da su kada ku je wurin an shi ba kuma mu. don kada abin da isame su ya same ku illa an ta kunu baki sai kun kasance kuna kuka yin kun kasance kuna kuka saboda ka da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama, yake kan hanyar shi ta zuwa ta buka da ya zo daidai wannan wuraren madain salih inda aka kifar da mutane a nan salih da ya zo wurin sai ya nade kansa da sauri ya wuce da sauri ya wuce wurin ba ya tsaya yana leƙa wani yana dubawa an je hudu ido ba haka ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gaishe da hadisun Bukhari ya ce nan dai kan wurin da ake magana yake cewa amarhum Allah ya shirabu min ha ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya umarce su su safe kada su sha ruwan da ke cikin waɗannan rijiyoyin da kenan kufai na mutanen annabi salihu wala min ha? kuma kasu sayar da dabbobin su sai sabai suka ce kada a min ha. ai mun riga mun kwaba abinci mun riga har mun kwaba an dafa abinci masu karin gwaki sun haɗa da shi masu kaza sun haɗa da shi kuma hamma an sha da dabbobi fa amarhum an yatarhu zalikal al'aji ya rasulullah ya umarci su duk wannan abin da aka kwaba a zubar da shi wa yuhriqu zalikal ma wannan ruwan kuma duk a zubar da shi kada a shiga kada a sha ruwan kada a kwaba ruwan a yi amfani da shi eh kar a ba dabbobi da sauransu to tambaya anan ita ce ya halatta tsaya a wurin domin in dai sallah ce tana da alaƙa da tsayawa ko saboda haka wuri na farko daga cikin wuraren da ba a sallah a su shine inda aka kifar da wurin duk wurin da aka kifar da shi wani wuri ne ya yi shahara da baɗala ya shahara da wasu mugayen ɗabi'u kawai ana zaune rana aka zai ga wurin ya rufta kullum Allah ta'ala ya azabtar da su ya rufta da su to ba za a yi masallaci a wurin ba ba za a yi sallah a wurin ba masa dino kenan wuri biyu ko wuri ɗaya ya ce zama biyu duk wurin da aka azabtar da mutanen wurin wuri ne da aka azabtar da mutanen aka azabtar da waɗanda suke a wurin kun da ce ko ya zama na azaba ce tabbatacciyar azaba ba ta na ubangiji wasu Ala ya yi musu to ba a sallah a wurin asali ma an ka zo wucewa wurin za ka yi da sauri za ka wuce wurin wuri na ɗaya kenan wuri na biyu shine sallah a makabarta ko kuma sallah ana kallon kabari Nauke na akwai bambanci sallah a makabarta ko sallah ana kallon kabari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anallahu lehu yahuda wa nasara Allah ya tsine mai yahudawa da nasara an biya yin masajid sun riki kabarrukan annabawansu a matsayin masallatai aisha ta ce yuhazziru ma sana'u yana tsoratar da al'ummarsa irin danyen aikin da yahudawa suka yi saboda haka ba a sallah a makabarta makabarta tana cikin wuraren da ba a sallah kuna jina da ke ku makabarta tana cikin wuraren da ba a sallah ɗaya eh kenan na biyu hakan nan kuma ɗoriya da ba a sallah a makabarta ba a sallah ana kallon kabari ba a sallah ana kallon kabari da ka za ga kuskure ne kuskure ne na farko ka ga masu aikin makabarta sun kammala aikin su kuma sun da ba a cikin makabarta suna sallah ka taba gani ba a yi ko kuma ga an yi wani masallaci a gefen makabarta kamar ka ce na masu aiki ne a makabarta in sun gama su sallah ba a yi a makabarta hakan nan ba a sallah ana kallon kabari a ce ko an gina masallaci sai ba a shigo da mamacin cikin masallaci an binne shi ba amma dai sai aka binne shi ta gaban liman ta waje duk ba a wannan Ana fata mun fahimci wannan da ke ko ba a wannan saboda dalilai ne garo ga sunan kamar rana garjin asahar shine abin da ya sama aka tsine mai yahudu da nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ba a sallah ana kallon kabari ba a sallah a makabarta wana ji da ko ba a sallah a makabarta mutum ba zai zo ya share wani wuri a makabarta ya sallah ba ko ya share makwanta ya gina masallaci ba hmm? ai ba a kawo ba a kawo kabari masallaci ko cikin masallaci ko harabar masallaci ba a sa kabari a cikin masallaci ba a sa kabari a harabar masallaci kuna ji da kyau ko ba a sa shi a cikin masallaci ba a sa shi a harabar masallaci wannan fa annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama yana cikin cutar ajali yake faɗa ma Aisha wannan yace la'anallahu al-yahuda wan nasara Allah ya tsine ma ya la'anci yahuda da nasara itakhadhu qubur anbiya'ihim masajid sun suna gina masallaci eh, coci cocin su ko za su sallar su suna ne a kabarukan annabawa so yanzu mun samu ba a sallah a makabarta kuna ji da ko ba a sallah ana kallon kabari na'am nan. Ya ka ɗan gidan faruwa a yanzu irin karuwa ne ba ya cikin wuraren da aka ci azaba ta sauka a wurinsa musa murina inda aka halakar da su ko kwakwace da ake musu azaba aha ko makabarta a yi da ɗaya ne da makabarta da fuskantar kabari dan wani ya bambance ni ba a sallah a makabarta ɗaya kenan ba a sallah ana kallon kabari biyu kenan ina fata mun fahimci wannan da kyau ko lokacin sallah ya kama ko na makabarta kun kammala sai ku tsallako in za ku tsallake ku daidai wani wurin ba a ba za ka fito kuma ka sa makabarta a gaba haka kana sallah ba saboda haka sai mutum ya kiyaye sannan ga inda muka karanta a hadisi shine ina inda raƙuma suke tsayawa su sha ruwa inda raƙuma suke tsayawa su sharuwa ba a sallah a wurin amma inda tumaki suke tsayawa awaki suke tsayawa su sha ruwa wannan ana sallah a wurin duk da malamai sun sha yin magana me sanadiyar rashin yin sallah a inda ake aka a inda raƙuma suke tsayawa maiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa la sallu fi barikin ibil kar ku yi sallah inda raƙuma suke kwanciya fa inna hamina shayatin domin su raƙuma daga shedanu ne dabi'a su irin dabi'a ce ta aljinu dabi'a ce irin ta shedanu domin ka san shedan in an ce shedan shine almutamarrid dukkan wanda ya kekashe ƙasa ya bin Allah min aljinnati wan nas cikin mutane ne ko cikin aljihu wadaka ba a sallah a inda a inda raƙuma suke suke tsayawa su sha ruwa domin suna da nau'i na shaidana kada ya zama mutum ya fara sallah kuma shaidancin nasu ya tashi a ga sai cika riga shi da iska kenan da kuma ya ga da ba a sallah a bola ba a yin sallah wuri ne nauke nan ba a sallah a bola kuna jina da kyau ko saboda ai kasan ba masu sai an baka dalili akan wannan ba domin nan ne ƙarshen a ai inda ya ke inda ya fi bola a sai dai shadda ko ita ma bola shadda ce ita ma bola shadda ce daga ba a sallah a bola na hudu kenan na biyar ba a sallah a kwata kullum da ke ba a sallah a kwata ina ce kwata mayanka ba a sallah a mayanka no kenan ba a sallah a kan ka'aba mutum ya hau rufin ka'aba ya ce zai sallah a sama in ya hau kuma yana ya Allah ta'ala ce wa karanta wajen haka shatar haram to yanzu yana rufin ka'aba yana ya kalla shi shiru eh bai kalli ko ina ba ba a sallah kada ya ji takawa ce ko sallah shi ta shi kanka aba ma ya yi sallah a kallo yayi no ka aba yake kallo ai kan rufin ka na cikin ɗakin fa cikin ɗakin ka aba fa duk malamai sun yadda ana sallan nafila a ciki sun ƙara ma juna sani akan ana yin farilla ko ba a farilla don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga yayi nafila a ciki kullur da ke ko amma bai shiga yayi farilla a ciki ba ba taɓa ruwaito ya shiga yayi farilla a ciki ba zo daga suka ce tunda iya nafila yi sai abbata iya nafila wasu ka ce ma sabata li salati sabata li ukhra abin da ya tabbata a wata sallah zai tabbata a wata sallah amma wannan ka'idar ghayr mutarida akwai abubuwan da ya tabbata na sallam a farilla ake yin su da yi su a nafila ba ina fatan kun bai wannan da kyau domin a nafila in mutum ya shiga ɗakin ka'aba ya sallah ina ya kalla ka'aba ko wani sashi na ka'aba wani sashi na ka'aba ya kalla amma wanda ya hau rufin ka'aba shi asali ma bai kallaci ka'abar ba hakan nan nan wai kun na kammala magana ba haka ake ladubin karatu ba har in za ka tambaya iya abin da na faɗa iya shi za ka tambaya sai na nawa za mu ji inda ake musu azaba makabarta wurin ɗaura raƙuma bola bola bola hudu kenan ko kwata nau kenan biyar kenan saman ka'aba shida kenan ko za mu je na bakwai yanzu tsakiyar kan hanya tsakiyar hanya ba a sallah tsakiyar hanya ah, ina karanta maka ba a yi gana juma ba sai ku canza wani wurin ba ai ba da ake ba ba a sallah kawai wai ku zo ku tarewa mutane hanya wai kuna sallah wannan duk abubuwa na najeriya ne wannan addinin na najeriya ne mutum ya ji shi in yana sallah kawai daidai ike ba zai iya saba ma wani ba zai taki ba a wannan a wannan ai sallah ai ta mace ta mu duka ba a abin nan eh, hanya ba a sallah akan hanya dauki wannan kaida kuma dai menene ba a sallah akan hanya qari'atu tariq ba tsakiyar hanya ba a sallah kun shiru amin sauran ya baka tambayar ba waɗannan abubuwa da nake faɗa mana akwai abin da in mutum ya yi bai yi ba sai ya sake domin al'asul fi nahayi al-fasad al'asul fi nahayi Duk abin da aka hana kai to abin ya ɓaci bai yi ba an ce kada a yi sadaki da kuɗin kare sai ya yi sadaki da kuɗin kare auren ya yi ko bai yi ba biyu ba wannan fatan kun bayyanci wannan da kyau ko to a cikin waɗannan abubuwan ba duka ba akwai abubuwan da ake an an yi su kada a sake kada a sake yin su nan gaba akwai abin da an yi su to fa an sake sallolin baya da aka za ku samu wa kanku mafita ne kullum da ke ko za a samu wa kai mafita ne ba wai kawai za a zo ana shimfiɗa da duma kan hanya ne ana sallah shi kenan daga cikin mafita shi ne ka je da wuri ina fata mun fahimci wannan da ke ko daga cikin mafita shi ne ku tare kuɗi ku sai wasu gidaje da ke kusa domin a rushe su su zama kawai wurin sallah ne kadai sai zama an tashi daga kan hanya dan an shiga an shiga ka je wasu wurare mana za ka wai ana sallah kan titi ne wani abubuwan dinna na Najeriya ne gaskiya sallah akan titi wasu kasashen da yawa za ba sallah akan titi kuma ba bara suke a masallaci ba duk juma'a sannan wani lokacin masu tattalin arzikin su bai kai na najeriya ba hagin ko ba ka jin bara a sai ga ana ta bara ana ta bara la shi kiyaye saboda haka ba a sallah a tsakiyar kan hanya ka yi kokari ka kauce ma sallah a tsakiyar kan hanya sai na nawa za mu je yanzu na takwas ba a yin sallah a jikin bango da yake da najasa kun lura da kyau ko masallaci ne aka gina asali ba a hada ginin masallaci da ginin makewayi makewayi daban yake masallaci daban yake kuna jina da kyau ko ba a hada ginin masallaci da ginin makewayi to balle kuma a ce wai a dan fara makewayin ma a gaba na ga wani masallaci a ofis a gaban liman ma suka sa makewayi ba a yi wannan ba a yi saboda haka kenan kasar najeriya duk an riga an gama gane wannan kazantar inda ya kazanta ce za a gina masallaci ba makewayi sai ga mutane sun zo gaban masallacin kuma wani bango da ke gaban masallacin shi yake tsulala ma fitsari sai ku kuma kuna masallaci kuna kallon bangon kuna sallah samu nau kenan sai na tara sallah a coci idan aka ce coci shine wurin bautar nasara idan aka ce albi'a shine wurin bautar yahudawa wa biya'un wa salawatu wa masajidu yuzkaru fi hasmullahi kaseera ohun an ce coci alkanisa kenan shine shine ina wurin bautan nasara idan aka ce albi'a ainihin ce shi ne wurin bautar yahudawa jami'ata shi ne biya jam'u taksir kenan wa biya'un wa salawatun kuma Sajidu karfi asmallahi kafira kamar yi ai kowanne da abinda ake bukata da zarar ka za a ce masallaci shine ina wurin sallar musulmai ko to zaran ka zan ce kanisa coci shine wurin bautar nasara da zaran ka zan ce albi'atu shine wurin bautar yahudawa to da wurin bautar nasara da wurin bautar yahudawa ana sallah a ciki ko ba a sallah ana yi ko ba yi eh? na ka daga hannu o to a barin gama makaratu muhammad al-amin shangidi yake cewa kare ha jama'atu min ahli al-ilm da yawa daga cikin malamai sun kyamaci yin sallah a wuraren imam an-nawawi yake ya ya kawo wannan a cikin sharh muhazzam ruwaya daga umar ibn khattab da abdullah ibn abbas da malik ibn anas cewa ba a sallah ko an kyamaci sallah a cikin coci wannan ana magana ne akan yadda mutum ya sa abin nan haka kawai ya je coci yi sallah amma da ana neman gudun tsira ne ya zama na babu inda za a shiga a tsira sai nan ko wasu tsayan ta'adda ne zai kawo hari ko kuma nan ne tidin na tsira an yi ambaliyar ruwa ko kaza nan dai aka gudu da adadin tattara kaya kai mutum sai ya shi a wurin na nawa Sauri na goma shi ne wurin da aka yi fushi da su Shi ne, fahi abin nan a ba ba ba wuri na goma za mu je na sha ɗaya a kudin lissafa shi ne sallah ana kallon mutum mutumi a tamafil sallah ana kallon tamafil ana kallon hoto sallah ana kallon a tamafil ko dai mutum mutumi ko kuma zane domin ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce da na Aisha radiyallahu anha amiti anni fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'rudu tu'radu li fi salati ta sanya labule yana da zane zane sai Allah sallama ya ce ta yaye shi domin bai wannan zane zanen da ke jikin labulan yana gitta mu a sallah wannan shi ke ko saboda ka ga a musulunci ku lura da kyau a musulunci ba a rubutu a masallaci a kewaye masallaci Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun ko la ilaha illa Allah Muhammadur rasulullah ko annal masajid lillah ko a rubuta sunan Allah gaba daya shi duk ya dauka wai ado yake wa masallaci duk ba a wannan duk babu shi a musulunci ana raye da masallaci ne da fikirin Allah da karanta da mutane addini inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir saboda haka ba a sallah da duk wani abu da yake da zane-zane da zai shagaltar da kai ko ya shagaltar da na bayanka ya shagaltar da kai karan kanka ko ya shagaltar da wanda ke bayanka amma za a ga wani ya sa rigar kamfani kun bai tona da ke ko ya sa rigar kamfani da zane-zane ko rigar siyasa ta faki kaza ko ta jam'iyya kaza duk da hoton ɗan takara ko da hoton jam'iyya ina fata mabayin ko da rigar kamfani kamfanin kaza ko kamfanin kaza kamfanin ne ga suna ya rarraba mutane riga sai zama na bayan ga kawai shi wannan abin yake kallo duk ba a yi da wannan amma ka matsa sai wa kamfanin talla in za ka je sallah sai ka ɗauki wata riga ka ɗora ku lura da ke ko haka ɗan wata jam'iyya ya fito daga yakin neman zaɓen wata jam'iyya sai za a tafi yakin neman zaɓen wata jam'iyya kuma sai zai bi sai aka jeho mai riga sai ce a bari ya je ya cire ta wancan jam'iyyar sai aka ce ɗora a kai kawai sai ga a wata tafiyar su suka ihu suka kaza a nan kuma mamaji su ne kakarsa kenan Allah ta'ala ya sauki almuhim ba a salla da duk wata riga mai roɗi-roɗi mai zane-zane ina fata mun fahimci wannan da ke ko balle kuma mutum wai a falon shi yake salla falon kuma duk ya kewaye shi da kotuna hoto a sama wani hoton ma har saman ya cika har an sako ƙasa jin ana jingina hotuna gashi lokacin da ake mai ƙarin girma na farko lokacin da ake mai ƙarin girma na biyu lokacin da yake hajji oba lokacin da yake umara lokacin da yake hajji wai hadda hoton umara yana sa ina ibada kuma ina ibada ke wannan har cikin ɗaliban ilimi har cikin ɗaliban ilimi za ga wani abu da yake yi tsakanin shi da ubangiji yana addu'a ne in ma da yake wani sai ga yayi haka an ɗauke shi aga idan addu'a yake yayi ne idan ba addu'a yake yi ba kuma kaga wani ibn ma dubi malam fa'alu so haka baya cikin ladubba na neman ilimi baya cikin ladubba dalibi gaba ɗaya shi hoto gaba ɗaya baya cikin tsarinka gaba ɗaya hoto baya cikin tsarinka balle kuma a zo a cewa ya yi hoto duk ya kewaye ɗaki kuma duk hotuna yake kallo yake sallah

yanzu ana magana wani baya cikin masallaci fa kullum da ke kusa da ba a sallah a gaban mutum mutumi duka duk wata halitta na kifi ne na shi wannan laifin shi ba na mutum na kifi na duk abu mai rai na rago ne ko na zakara duk wani shi laifin shi daban ne rana alkiyama wani shi sai an ce da shi hura mishi rai ta gane ko to yanzu mu tafi mutum mutumi kuma na garma ko na doya ko na bishiya shi kuma fa shi ba shi ba haramun bane yin shi to amma kuma ba a sallah ana kallon shi a to zai dauki hankalin mutum ina za ka dora shi da Allah ji na fi sarati wa khashi'un da abin da zai dau hankali ko riga ka je siya ya ji ka je siya kaga yadin ya yi maka amma fa gaskiya kuma zai zai ji hankali to sai kaɗan canza wani yadi. wai ya kuke ba mun karanta hadisi ba gashi na annabi lama wa abin nan abu jaham ya aiko mashi da riga ya sa rigar kuma ya ga riga tana tana gitta mishi ya mai yake a canza mashi wata ina son za mu yi sunan ne da wacce kaji ta dan kwanta maka da wacce kaji dai duk za ka yi ta ne ba za ka dinga ɗauki ɗaiɗai ba ne na? eh hula tana ita hula ba ta cika damun shi wanda yake ba na bayan shi an gane ko na bayan shi a kama hula da ake yi duk ba a sa agogo a gaba sa ba a sa agogo a gaba masallaci ana sai ne a kusura ko a baya in ga duwa masallacin manzo sallallahu alaihi za ka fita fita ka ga agogon su da waye da a kwibin nan ko kwibin nan ne ba a sawa a gaba ina fata mafi yanzu mun kuma za a ga gaba ɗaya yanzu gaban masallaci ake kawatawa a mai fenti a mai designing a mai ta duk gaban masallaci ake ta a yi eh a'a ai ka lura da kyau muka ce duk fa duk abin da zai ja hankalin mai sallah ba a yi kuma abin da zai ji hankalin mai sallah ya kasu kashi biyu akwai wanda shi da ya sa ba zai ji hankalin shi ba dan ba in ya sa hula mai yake gani a hula shi amma zai ji hankalin na baya kun bai ci magana ta da ke ku sai ina kuma sai wurin da aka abin nan wurin da aka kwace wa mutum almakanin mahusu wurin da aka kwace kiri da muzu ka san kwatar shi ake da ƙarfin tsiya ba wai da wurin ya cancanta ba ku lura da kyau ƙarfi aka sa aka kwata ba wai da ya cancanta ba cancanta ya kasu kashi abinda nake nufi shi ne, wuri ne dama akwai masallaci sai ake so a faɗaɗa masallaci da akwai masallaci a wurin kuma ake so a faɗaɗa masallacin sai masu gidajen wurin suka ce ba su yadda su sai da gidajensu ba a nan yana cikin wuraren da musulunci ya bai hukuma dama ta sayan musu dole abin nan ta saya dole wanda ya karbi kudi ya karbi kudi wani bai karba ba a sa sa bai kimani kun gane wannan da kyau ko to wannan da an gina masallaci a nan ba zai zama masallaci na haramun ba ba zai zama almarkasu ba amma dai wuri ne da aka sa karfi kawai haka kawai aka sa karfi kai ka san cewar zalunta mutanen aka yi ba wai da niyyar kawai sai ka zo ka salla a wurin tab ka ta wuce nan a'a kamar ya daɗin an riga an gina masallacin sai kuma a kwace a ba wasu yanzu mai ta ta a'a ba rana ɗaya bane ba rana ɗaya bane za a biyo mai janyo haka ne watakila akwai su takardu da ba a cike ba da ko akwai wani abu da ya faru ba za su iya ba da amsar kai tsaye an kwace an ba wani ba muna magana asalin wuri ne tun farko kar kuma tafaddin masallaci ne kar ku manta masallaci aka gina sannan na yi gina shi a cikin gida a waje eh ai masallaci ne ai yanzu ba wai wurin ne aka kwata aka yi masallaci ba wurin an giyar masallaci ne yanzu ana magana suwa za su jagorance shi wannan bai zama haramun ba nasiha da taujihi za a yi mhm. da wuya a haka ina son ku lura da kyau ba a ɗaukan maganganu irin waɗannan a sama tambayar farko mai ya janyo haka Shi shine tambayar farko da za ka yi mai yasa aka yi haka sai ka ji ana karanto maka waɗansu abubuwan da za ka iya ceto a ƙara bincike in ji ake ma tambaya irin wannan ko kuma miji da mata mata da tambaye ka miji ya yi kaza kaza kaza kaza kaza kaza inda ya ka shiga da za ka rubuta sallah ana kallon mai bacci eh, mutum ya kwanta gaba yana bacci sai ka zo ka kabbara sallah bayan fa ko kuma wani ne yana ba da karatu ko yana ta zuba yana ta bayani sai ka zo ka kabbara sallah bayan sa muhammad al-amin shankiki ya kawo maganganu kan wannan cewar hadisin da aka kawo bai kai labari sosai ba ta bangaren hadisi kina amma kuma ta bangaren abin da zai iya faruwa wannan wafishi in kana kallon kana sallah gaban mai surutu kai tsaye kowa ya san surutu zai jaka zai yi abin da naka an kuma ka kallaci mai bacci to yana bacci sai banko tusa ya kenan za a yi ko ba zai iya yi ba kuna jina da ke ko sai sallah a tsakiyar kwari wadi abin nan kwari tsakiyar rafi ko kwari tsakanin dutse da dutse wasu malaman suka ce ba a sallah ana saboda annabi sallallahu ta'ala da salama ya taba zama a namun karanta da ku a farkon muwaffa sai bacci ya ɗauke su sai ce wannan kwarin akwai shaidanu a wurin ina ta kun iya tunawa sai suka ce saboda haka ba a sallah a kwari sai wasu malaman suka ce a'a ai wannan kwarin da annabi sallallahu ya faɗa ne ba za a iya dora shi eh yawa ba kuma kuma kowannen shedanin za su iya wuce saboda haka wannan wuri bai bai abin nan bai kai labari ba wuri nawa kenan gaba daya sha uku kun yi kuskuren lissafi kun yi kuskuren lissafi Muhammadu al-amini shafiqi ya ce barin karanto muku su duka ya ce ilam awwalan ka sani tun karan fari annal mawadi allati warada nahyu an salati fiha wuraren da aka hana yin sallah a cikin su fiye sab'atul mazkura sune wurare bakwai da muka ambata a sama waɗancan wurare bakwai da aka ambata a sama sune fil mazbalati bola wal majzarati da kwata wal maqbara da kushewa wa ati tariq da tsakiyar hanya kuna lissafa nawa kenan wa fil hammam yawwa da makewayi ba faɗi makewayi ba ba a sallah a makewayi ba a sallah a makewayi makewayin da ake nufi hammam a nan shine inda aka yi shi domin wanka wasu a ƙa'idar musulunci ana buƙatar mutum ya yi wurin wanka daban da kuma wurin da zai je yi fitsari da bayan gida daban kullum da ke ko yawwa. wurin da bayi da aka ware domin yin wanka ba a fitsari a ciki Wari da aka ware domin wanka ba a fitsari a ciki mutum zai yi fitsari sai dan ya wanka ke ko mutum zai fitsari sai dai je bayin da aka ware domin yin bayan gida a ciki kullum da ke ko eh eh sai dai yace ko da mutum zai kwarara ruwa da yawa sai dai zai iya fadan zai kwarara ruwa da yawa da baki sai in ya kwarara ne sai muga da yawan ne ko ba da yawan bane eh ban ji ba aina bayan wanka shi yasa aka ce maka da bayan eh, fitsari a ciki saboda yin alwala din za a yi alwala wa alaikum salam Eh? ba a sallah tsakiyar hanya yi eh? ba a sallah tsakiyar hanya yi sai ku yi sallar gawa kuma tsakiyar hanya sai ku koma gefe ai ina so ku lura hanya ce sai bakon direba bai sani ba kawai ganno hanya sai yi gani so nawa direba zai tambaye tambaye ka ya ce yana son zuwa Legas ya dufu daga ina zai bi zai miƙe ne ko zai nan ko ba taɓa tambaye ka ba to bai sani ba bai sani ba ya danno hanya kawai ga ana sallah dan ya san ba masallaci ya fuskanta ba ai da aka ce ba a sallah a tsakiyar kai hanya ai da neman sallah da yawa aha nan muka ambata wasu awa kwanin ibil da inda raƙuma suke tsayawa su sha ruwa nau kenan wa fawqa fahar baitullah da saman rufin ka'aba bakwai kenan ko to waɗannan su ne bakwai da aka ambata a wancan sai ce wa salatu ila al maqbara da sallah ana kallon kushewa takwas kenan ko wa ila jidar al mirhab alaihi najasa haka kuma da bangon makewayi da yake da najasa no kenan wal kanisa da coci wal bi'a da wurin bautar yahudawa wa ila tamasil haka nan da kallon mutum mutum ko hotuna wa fi daril azab da kuma wurin da ake azaba daril azab wurin da ake azaba ko ko abin nan wurin da ake musu azaba ko ake azaba kamar wuta ce an ga ana magana mutum zai kallaci wurin da aka hada wuta ya salla gidan biredi ne ga wuta ganga ganga zai koma gefe yi sallah ko kuma makaranta ce da ake da yanzu allo an haɗa wuta an ga wuta ganga ganga zai kallace ta yana sallah ko kuma gidan bulo ne ko jan bulo ne mutum zai kalle shi yana sallah saboda wuta ce ganga ganga mutum zai kallaci wannan wurin yana sallah ko ba zai kalla ba saboda azaba ce malamai sun tsara mu juna sani imamul bukhari sai ya kawo wani hadisi da malamai suke tattaunawa akan shi hadisin kuma shi ne, maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana sallah yace an gitta mashi da wuta bai taba ganin mummunan abu ba irin rana a wani hadisin yace an gitta mashi yace yana sallah ne sai sabai suka ce ya rasulullah mun ganga ka dan motsa yi gaba sannan mun ganga kuma ka dawo yace ai motsawa nan da yi aljanna aka gitta musu ya kai hannu ya dauko wani abu da kun ta ce har har yace da ya dawo bayan nan wuta ya gani an gitta mishi da wuta to an gitta mishi da wuta kuma bai yanke sallah ba sai nuna kenan ya halatta mutum yi sallah a gaban wuta ko kuwa shine malamai suka kara na sallah a hangwa fi dari azab dari azab nawa kenan muka samu sha uku wa fil makanil maghsub wurin da aka kwace wa mutane ba tare da haƙƙinsu ba wasalatu ila na'im sallah ana kallon mai bacci wal mutahaddis sallah ana kallon mai magana wa fi batin wadi sallah a tsakiyar kwari wa fi masjidil dira sallah a masallacin da aka yi shi don a cutar da al'ummar musulmi asali ba an yi masallacin ne don a bauta ma Allah subhanahu wata'ala kaɗai ba an yi ne domin a raba kan mutane domin a tarwatsa kan mutane shi ma wannan masallacin ba a sallah a ciki alaikun sa mhm. ba a yi ba ta wurin ba wurin ba wasalata ila tannur Hakan nan kuma mutum yana sallah yana kallon tandan masa aka ga duk wuta ce ko saboda haka masa mu goma sha tara haka Muhammad al-Amin Shankiti ya faɗi su a cikin Adwar Bayan fi Idhar al-Qur'an bil Qur'an wuraren da ba a sallah a ciki kenan ka ganin da Malik ibn Anas Imam al-A'imma Imam Dar al-Hijra ya kawo wannan ya kawo mana ɗaya ne daga cikin wuraren da ba a sallah a su saboda haka sai mutum ya kiyaye asali na ce mana waɗannan wuraren waɗansu wuraren sallar haramun ne a wani mutum ya yi siyasa ke waɗansu wuraren kuma malamai sun ce makaruhi ba ga dai al'asul mutum da ya nisanci wuraren ya fita daga dukkanin batutuwa قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أنه قال ما صلاة يجلس في كل ركعة منها قال وحدثني عن مالك عن كربوان حديث مالك ابن Anas. an ibn shihab daga malamin malik shine ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri an sa'id ibn musayyab daga sa'id dan musayyab kaga tabi'i malamin tabi'i tabi'i malamin tabi'i sa'id ibn musayyab tabi'i ne muhammad ibn muslim az-zuhri ibn shihab ma tabi'i ne amma sa'id ibn musayyab saboda muhammad sa'id ibn musayyab yana cikin manyan tabi'i kibaru tabi'in saboda me yake fiye kibaru tabi'in ya rasu kasa da shekara 100 shekara 94 ya rasu annahu qala sai ibn sawi ya ce ma salatun wata sallah ce yujlasu fi kulli raka'atin minha ake zama a kowace raka'a daga kai aha wata isha'i a wata sallah ce faɗi sunanta magarib ko? aha magarib ko? magarib aha magarib ta hikma ce asuba magarib sun makala su'i wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyi na karantarwa malami ya jefa tambaya cikin cikin ɗalibai sai sa'id ibn musawi ya ce hiyar magarib ita ce magariba iza fatatka minha raka'a idan ka rasa raka'a guda ka lura idan ka rasa raka'a guda ka zo ka samu liman a raka'a ta a ka rasa raka'a daya ka samu liman a raka'a ta biyu kai wannan raka'a ta biyu ta ce raka'a ka ta farko so da ka ka zauna da kai ake tahiya sai ka miƙe ka kawo ta biyu sai ka zauna kai ya saboda yi sa'ab annan ah, aka miƙi aka kawo raka'a ta ƙarshe a wurin liman kai kuma ita ce ta biyu a wurinka kaga za ka yi wannan zaman kenan sannan sai ka miƙe ka ci ko ɗaya kaga yanzu a kayi kayi zama a kowace raka'a ke to wata sallah ce kuma ake mata zama hudu magrib ce ake mata zama hudu tana da raka'a uku kuma a yi mata zama hudu domin ka zo ka samu liman ya taso daga ruku'i ka samu liman ya taso daga ruku'i sai ka kabbara sallah ka bi shi ka zai yanzu ka yi wannan zaman ta ya tare da da liman a raka ta biyu kenan ka yi wannan zaman ta ya tare da liman ba tare kuma da ka yi kowace raka a guda ba yanzu ka samu zama nawa ɗaya kenan sannan sai aka miƙe tare da liman liman ya kawo raka'a ɗaya ta ƙarshe kai yanzu kake da raka'a ɗaya zama nawa biyu sai liman ya sallame sai ka miƙe ka ƙaro ɗaya kana da zama nawa uku raka nawa biyu sai ka sake miƙe a ka ciko raka a ƙarshe kana da zama hudu raka uku na fata mafi wannan da ke kuma ثم قال سعيد سيسري بن مصيب هي المغرب إتت المغرب إذا فاتتك منها ركعة إذا ركع بنات وجه مكة وكذلك سنة الصلاة كلها وكذلك سنة الصلاة كلها وكلها كلها وكلها وكذلك سنة الصلاة كلها ما كلها كلها كلها don ana magana shin kullu kullu yana cikin siyahun umu kullu da ke ko yanzu mai ya bi ya bi sunna ne ko ya bi asala sala in ya bi sunna ne to zai zama na kullu sunna kenan wa kazalika sunnatu salati ko aka sunna take a cikin salloli baki daya cewar idan ka zo ka samu a guda kullu da ke ko ka zo ka samu a guda tare da liman to an ka miƙe in liman ya miƙe za ka miƙe kuma za ka wannan zama wata Allah ta'ala ya amfana da mu baki da subhanakallahumma bihamdika ashhadu allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk